Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. a can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Tunanin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau sha uku ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu magana ne akan haƙƙin tarbiyya. To jama'a muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da mata matasa da za mu tattauna da su akan al'amuran tarbiyyar iyali. a cikin zauren namu akwai malama Gida da Bello da kuma malama Madiha Zaruk wanda zamu tattauna da su akan matsalolin da rashin tarbiyya ke kawowa ga iyali. Iyali in aka ce iyali abu ne wanda ya kunshi iyaye uwa uba da ya'ya wani lokaci ma har da sauran dangi a ciki. Kuma tarbiyya kamar yadda ake cewa ba a hannun iyaye kadai take ba hatta da mutanen unguwa mutanen gari da kuma sauran al'umma gabaki daya. kowane ɗa da aka haiko shi a duniya kowa ya kamata a ce ya sa hannu wurin maganar tarbiyyarsa tarbiyya a duk inda ake a duniya nan yana samun kalubale kala-kala tun daga maganar tarbiyya ta karatu tarbiyya ta zamantakewa tarbiyya ta kula ko kuma sauke nauyin da Allah ya ɗorawa iyaye ta kowane bangare. Malamai barka da zuwa na saurina mu. Barka To kamar yadda na shimfiɗa a maganar tarbiyya zamu abu ne na sani mai faɗi wanda in ka tashi tattaunawa ba inda bai taba ba a cikin al'amarin mu. saboda ita tarbiyya ita take gina mutum har ya zama mutum mm. in ba haka ba to bai da maraba da shi da dabba akwai matsaloli da yawa da muke lura da su kuma muke iya fuskanta a magana tarbiyya da ake fama da ita a wannan lokaci namu To jama'a assalamu alaikum ni dai ina son ne in fara yanzu farko tukuna abin da ya fi min tuwo a ƙwarya akan batun tarbiyya shine wayan da kake ganin cewa yanzu wai kowa kaman an yi kaso ne ina ganin an raba hmm. ba mu sani ba kowa ya ja nashi. Kaman yaya kowa ya ja nashi? Akasin yanda da da muke tashi idan ka tashi kai hukunci ma dan makwabta ya zauna saboda kara na mutane da kuma al'ummarmu na hausawa yadda ana zaune tare kuma kin san wannan kalmar na hausawa ake cewa ɗa na kowa ne hmm. to amma fa yanzu abin ba haka yake ba dan ni yanzu na gama har wai ma malaman makaranta ji ana zuwa ana tuhuma domin sun ma yaro hukunci hmm. ya yi wani abu iyaye yanzu sun koma ba kawai ci babu kara to wani abu ne yake sa abubuwa da suna faruwa har su kai yanayin da ma ba za a iya taro su ba domin wani lokacin ga wani abin yaron yana yi makwabta sun sani mm. yan anguwa sun sani mm-hmm. malaman makarantar kuma abokanan shi da suke zama kai kannan shi ma lokacin sun sani amma saboda sun ce idan ka zo gaya ma iyayen shi ba lallai bane su dauki abin da mataki cewa za su fara manganu kamar ana wa ɗansa bakin ciki ko an sa mai ido ko mm. kuma irin haka to sai ki ga al'umma sun sani iyaye ba su sani ba amma kuma abu ya ci gaba lokacin da iyaye za su sani sai ki ga abu ya riga da ya ci tura ya riga ya riga da ya riga in yaro kan batun shaye-shaye ne sai ki ga ya wuyi nisa ma ya ma fara ma zama ma yana shan wasu irin gigan kwayoyi iyayen ba su sani ba bayan a gari mutane fanda sun gashi amma inda ko da ne zaki ji an ce wani makwabci ya kama shi ya mai duka a inda ya ganshi yana shaye-shaye mm. ya kama iyayen nashi kuma ya gaya musu cewa ga abin da gawa wani yana yi kuma ga hukuncin da na dauka mm. saboda ya san cewa ba mai tuhuman shi kuma shi ma yayi ne domin gyara amma yanzu abu ya koma iyaye su kowa ya ja nashi wai idan wani ya ma danka tarbiya kai ga ma kai har ma tsakanin yan uwa ma ya ba ta yi ma 'ya'yan kanwarta tarbiya ba to ba za ta hukunta su ba ba ta hukunta su ba sai ki jana a ƴaƴan masu gida ne ka za ka za ana wani kyara ko kuma ana ƙanana manganu ko ma uwar ta ma nuna ma bata ji daɗi ba ma a ranta ba wannan magana ta tarbiya da kika kawo sai in ce kamar mun riga mun yanke shi a daga tsakiya hmm. maganan ta biyan kila zai iya fara tun daga farkon auratayya eh, ma tsakanin ita uwar ma da uban tukuna ba ta da numfashin kenan eh. wurin inda nake so in yi magana kenan sai kika yi mun matashiya akai ita tarbiyya wani abu ne da ake kafa ta tun a lokacin da aka zo za a kulla aure da wanda zai aura da wanda za a aura hmm. su kansu ya tarbiyyarsu take daga ina suka fito wanne irin background suka samu to yanzu an kai ga cewa da in za a aure ba a ma tsayawa a duba ya kake ko ya kike sai ga kamar an kosa kawai a haɗu kawai dai a yi auren A mm, aikin fuska ne inda ya eh. iya wanka yawwa kuma wannan ba fa wai na kuɗi ba ne kar a ce ka a yi saurin cewa a in yana da kuɗi kawai za a ɗauka eh, ba haka ba a'a kawai yar mu ta girma dole mu aurar da ita saboda ta ishe mu a gidan to mun ki mun kasa abin da ake kira da turanci responsibility wato nauyi eh, nauyi da ɗawainiya to ban tare numfashi wato tun daga lokacin da kike maganan an kosa ma yarinyar ta tafi eh ma'ana kila ma ba a riga an duba ba an ƙara tausa cewa shin tarbiyyar nan ya ishe ta yawwa ita kanta ta riga ta zama mutum cikakkiya ta zauna ta rike ta san ta isa ta rike dan eh, gidanta kuma ta rike ƴaƴan da ta ake tunanin za ta haifa nan gaba wato tun daga lokacin ma idan aka samu kuskure an riga an rusa abin wannan haka yake magana ce ta aure kawai yarinya ta kai wani shekaru sai ubanta ya ringa gani cewa ai ya kamata ta bani wuri saboda ni ma zan sake aure saboda haka dole in kau da ita dan in kawo wata cikin gidan na biyu na gaji da ciyar da ita ya za a yi ka gaji da abin ciyar da abin da ka haifa ka haifa kuma Allah ya baka eh, kyautar sa kawai ya samu wani wanda za a ba auren nan ya san addinin shi hmm. bai sani ba ba wanda ya damu yana sana'a bai sana'a ba wanda ya samu hmm. a'a ai kawai ana ganin shi yana shigowa anguwa yana fita kuma yana iya ci da kanshi. Akwai sana'ar ma sana'ar ingantacciyar sana'a To ai ai ai yanzu kin sa akwai wata maganar cewa ingantacciya da kuma ingantacciya ba tunda za a ce yana business. Za a ce kuɗi ne ai yake nema ke eh, yanzu. Yana business haka za a ce miki. Mm. To an zo shi bai da tarbiyya ita ba ta tarbiyya sai aka zo aka haɗa su sai suka haifi ƴaƴa. Me za a haifa ko wannan? Yawwa. Wani tarbiyya kuma za su bada? Su kansu a matsayinsu na mutane ba su riga sun san da za su riƙe kansu ba. Mm. Su gujewa abin da yake daidai da wanda ba daidai ba. To ta yaya za iyaye su gane in abin da suka haifa ya yayi daidan ko ba daidai ba wani sai ya fara tunanin to tun riga mun riga mun haifa kawai dai bari mu san yadda zamu yi da shi ai kaman nan ma wani lokaci kamar yadda kika ce ita yar baban ya kosa ai wani lokaci in bata isa aure ba kuma sai a ce to ta je aikata ɗaya daga cikin matsalar kenan kin gani duk wannan ya faɗo karkacin sakaci e, da rashin ɗaukar nauyi da Allah ɗora wa mutum tarbiyya sai ki ga yarinya yar shekara biyar shekara shida bakwai an ɗauke ta daga gari ya Zariya an kai ta Abuja ko an kai ta Port Harcourt wai ma'aikatan tsakani da Allah ina imani yake ta sai an shekara sannan za ta dawo ni baran bada misali da kaina an kawo min yarinya yar shekara goma sha uku ni wallahi tausayi ma take bani saboda ban iya sa ta aiki saboda yarinya ce yadda kika yara suna tsalle tsalle da wasa mm. sai na ce to baran sa yarinyar na a makaranta na sa ta islamiyya. ranar da na je zan siyo mata fom din da zan sa ta da ƴaƴana tare a boko ranar uwarta ta sa ƴar ta gudu sai da na kwana uku ina neman yarinyar na har ƙauyensu na je suka nuna min kawai yarinya ta bata basu damu ba na zo na shiga tashin hankali hankali ina kuka mijina ya ce wallahi ki daina kuka ni nan ba bata ta yi ba sun san H inda S take to ba san ta yi ilimin ki eh ai in dai zan sa ta a boko ba zan ringa ba su kuɗi ba to kin ji ko wata nan Allah daura musu su akan suka dauki eh, sauke shi kenan eh, ba zan ringa ba su kuɗi ba aka zo aka dauki na ta gudu gidan yayarta kuma su kuɗin ya fi musu muhimmanci a eh, kuɗin suke nema kuma sanda aka kama yarinya daga wani gida aka dauko ta aka kama ita inda take kwana inda aka gaita akan tiles take kwana har ta samu matsala kunnanta na hagu baya ci sai da na kai ta asibiti ba ta ji da kunnanta na hagu da bakinta take gaya mu a tiles suke kwana amma su sai suka ga cewa na mai da yarsu mutum idanta zai bude da yawa ne ko wani abu ni dai ba zan ce mai ga dalili ba amma wanda ya ce ba za ta yi makaranta ba suka sa yarsu ta gudu to mu koma baya na'am inda yaran za su zaki ga an same su musamman inda zaki ga an kwasa wa in maza ne akai su almajiranci da mm. ba makarantar allo ne ba mm. almajiranci ne daban daban don karatun allo da dukan muka riga muka iyaye iyayen mu suka yi gaba ɗaya ma addinin namu musamman na nan arewaci a nan haka ya ginu kafin ma a kawo tsarin eh, eh, karatun islamiyya wato a gina aji a cikin yara duka allan nan shi muka yi kamar kika lura zaki ga gaba ɗaya yanzu kamar ba karatun allo ne matsalar ba mm. karatun bara shi ne matsala. To ai kasuwanci ne bara. wa duk inda eh, namiji ya tashi ya ga cewa ba zai iya daukan ya tarbiyar da Allah ya ɗora masa ba kuma wanda shi ne dalilin zuwan yaran nan mm. duniya sai kiga ya ɗauka ya kai su ya watsar da su zaki ce to kin ji kalmar malama su ya kai su ya watsar da su abin yake ba mu mamaki yanzu shine wani mugun abu da yake faruwa idan aka kai wannan yara almajirancin mm. na farko ilimin da aka ce wai an kai su dan wai ne a gani na wai an kai su je su yoshi zaki ga yawa yawancin su ba masa samun ilimi saboda yaro ka kai shi kai yayi karatu ne amma yunwa cikin shi kawai bata bashi ma ya gane karatun ba babu gurin da za su kwanta mai kyau ga tsangwama ga tsangwama idan ma kuma ba a ma sa su a gaban ma tukunna ma to a nan da ake ga cewar wannan halin na matsatsi da yake yaran suke shiga sun je sun koyi abubuwa daban-daban za su shiga kowane irin hali don samu abinci a kwanakin baya za ku ji labarin an ta samun batutuwa kala-kala ka dinga samun cewar yara maza ana musu fyaɗe waɗansu a gurin almajiranci waɗansu a gurin haka irin haka irin haka waɗansu yaran ai suna sana suka ce su suka kai kansu saboda wani abu da ake ba su wani yunwa ta dame shi sai ya ga cewa to abin wani da za a min minti nawa ne amma min an gama amma zan samu abinci wani za a ce maka an bashi ɗari biyar wanda bai san bai san me ake yin ba bai san me zai je ya dawo ba bai san me zai je ya dawo ba tunda ai yaro ne ba ya mallaki hankalin shi bane ba ai bai ma san abin da ake din to waɗansu yaran suke ga ba a koya mishi shi ma ya je ya koya ma wa'ansu ya je shi ya koya ma ɗansu kinga inda ake samun kenan wannan kaman to waye ja abu ne ya ci tun daga farko ai daga iyayen ne har yanzu sun saka nauyin da Allah ya ba su musu sun sauke sun ce a ce karbi wani yi musu nauyin su ba za su yi ba to ta ya za a yi malama binta ka haifi da aka ce ba za ka dauki nauyin shi ba kuma kana so ka ga daidai ai daidai ba taba taba yiwa ba. to wannan nauyin musamman na maganar tarbiyya da me da menene wai ya hau kan iyayen ma da ma mu fara fahimtar iya nauyin da aka ce ya hau kansu na maganar tarbiyyar iyayen su. idan aka ce nauyi ai ba wai abin da zamu mu iya sa yatsa wai mu kirga shi ba. a'a sai dai mu kwatanta. sai dai a kwatanta shi saboda ubangiji ya baka dan nan ne ka mishi tarbiyya har sai ya mallaki hankalin shi ka mai da shi shi ma dan adam wanda zai iya amfanuwa ga kanshi sannan kuma ga al'umma baki daya ba wai ci bane fa kawai fa nauyin nan ba ba wai fa sha bane fa kawai nauyin nan ba ba wai fa sutura bane fa kawai fa nauyin nan ba a'a fa ya wuce duk yanda kake tsammani kai hatta ma kai kanka mu'amalar ka yanda za ka yi da kai da matarka da kai da makwabcinka kai yanzu in ka fita ma a waje a gari kana yin abu idan kana da ɗaki ana cewa oh ka je fa zai ja ma yayin shi fa abun kunya to duk wannan shi ma nauyi ne da Allah ya dora maka saboda kai ne makarantar saboda kai ne makarantar su mafi muhimmanci hmm. bature yana faɗan wani abu cewa akwai wani abu da ake cewa subconscious hmm. to shi wannan abu cewa aka yi yadda aka ittifakin shi aka ce akwai wani abin da ma yaro ma ya koye shi bai ma san ya koya ba saboda kullum yana ganin ko uban shi yana yi ko uwar shi tana yi ko a cikin gari ana yi ko a cikin gari ana yi to ya dauki abin nan kamar ma cewar normal ne kamar hanyar rayuwa kamar daidai ne bai dauke shi a matsayin cewar ba daidai bane ba tunda kowa yana yi a ganin shi da tunanin kuma ganin shi ma wanda ke ganin mutuncin sa a rayuwar shi iyayen shi mm. suna yin haka din mm. to je su ma malaman shi na farko ai ba wani abu bane ba so idan ana maganar nauyi da Allah ya dora ma iyaye akan ƴaƴansu dan Allah a bar maganar wai ci ko sha ko kuma sutura ko ilimin wato ya wuce wannan ya wuce wannan yinda ma baka ma tsammani ya wuce wannan nesa ba kusa ba domin idan ka fara duba tuna ga abubuwa da yawa da Allah ya dora maka ya kamata ka koya ma yaro magana ta fatar baki tsafta na jikin shi sanin darajar dan adam ya san darajar kansa ya san darajar kanshi sannan kuma yadda zai yi mu'amala da waɗansu hmm. ya iya yanda zai yi mu'amala da mutane mata da maza yara da manya ya san yanda zai yi zai fita ya san yanda zai dawo hmm. to duk waɗannan abubuwa ne wanda yaro dole ne iyaye su koya mishi ana kai yaro makaranta da shi ya koyi abu amma mujaddadin tarbiyya wanda kuma shine ginshikin zama dan adam hmm. su ne waɗannan abubuwan na lamuran rayuwa da kake koyan su domin ka yi mu'amalan ka na yau da kullum ba tare da hauka ba ba za a kalli ce kai wannan ba shi da lafiya hmm. ko kuma a ce kai wannan ya cikin matsala in ba ka ba kullum fada kullum tashi hankali kullum irin haka to duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda iyaye suke koya ma 'ya'yansu. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Akwai bincike da aka yi kwanakin baya kar in ku da zance da aka ce wa iyayen eh, yaran ka da suka tashi ga iyayen su kullum suna cikin fada cikin tashin hankali. Hmm. Yaran nan kika kai su gurin da ko ba tashin hankali bane ba kika musu tambaya ta nutsuwa sai su an sami ki da hargowa. saboda su sun dauka wannan hayaniya ita ce kadai hanya ta magana da ta mu'amala ita ce rayuwar da suka sani ita ce rayuwar da suka sani kuma su ba a laifi bane a ba wai laifi bane ba su gashi a matsayin matsala bane haka ma idan kika samu yaro na tsin da ya daga gida na tsatsi yawa ko kika gashi da ake samun hayaniya zaki ki shi ya killace kansa saboda ba a ce tashi a wannan wannan batu da kika yi sai tuno mun da wani al'amari da ya faru yaro ne dan karami dan shekara takwas aka kawo shi ya wa yarinya yar karama fiyaɗe subhanallah hankali ya biya tashin gaya miki yaron nan a natse da bincike ya bincike ce to ai baban shi ma haka yake wa maman shi kuma haka yake wa antin shi a saboda haka tun yana gani a idan shi ake shi ne sauran yana ke yi ba kuma duk yaro yana ganin san eh, idan shi kuma yaron nan ana tana shi haƙƙin tarbiyyar yaron nan ba shi a wurin shi ma ba ma laifi yayi ba saboda Hausa sun ce wai kowane tsuntsu kukan gidansa yake tabbas haka ya ga ana yi a gidansa kuma babansa shine sa ya za a yi barewa ya gudu sa ba zai rarrafe ba a shi a wurin sa ba ma wani ba laifi ba ne ba laifi ba ne har ya kai ga ana tara musu jama'a to kin ga yanzu maganar nan da ta yi ta subconscious duk abin da za ka yi a gaban yaro to wallahi ka kiyaye musamman wadan yanzu ba ka kiyaye ba wai da ake ce musu digital wai da wani su ko da ɗan internet eh, eh. duk abin da kike sun san me kike sai daga sun fasara shi sun ma san shi ta wani hanyar kananan yara wato suna sa ido su kan iyaye ke ciki suna ganin meye ne So ka iyaye dole su zauna musamman na wannan zamanin suna kanana su mulmula musu tunanin su inda ya kamata alƙiblar da ta kamata. Kada ka ce wai intanet ta lalata 'ya'yanka. Kada ka ce society ya lalata 'ya'yanka. Mm, mm, mm. eh, kai kai ba daidai ba kuma kullum makaranta ce suna kallo tun ba su gane abin da ake yi har su zo su fara ganewa har wata nasu ce bari su gwada tun suna gwadawa a cikin gida har za a fita waje a gwada to mun mu koma baya za a ce iyalai da suke zama a bariki wato suna da da dan ido ne ko eh. sun yi abin da bai kamata bane ko ko a'a suna kallace kallace kuma wayewa ce kamar ki ga a ƙauyuka ma inda za ki ga uba ya taso a gidansu ko da matan babansa suna da yawa amma baban shi ko kakansa za ki ga akwai wani tsari da za ki ga kowa yana taso wannan ana bashi wani yana sa ɗauki kansa tun yana yaro ma'ana za iya duba a gona a danyen kamshi daidai wuri kin ana bashi tarbiyyan cewa zai nemi na kanshi zai girma yana wannan har yana girma ana ƙara buɗaɗa mishi gona yana girma ana har ya mallaki babban gona ya zama magidanci cika kafin ma a yi mishi aure a hakan za ga kuma yaran ko da akwai mata da maza kowanne an bashi hurumin sana'ar da zai yi na sana'a dan da zai dage kansa a halin yanzu za ki ga da suke zauye ma ba noman suke son su yi ba na sauran suna fakewa da cewa akwai matsalar rashin tsaro in sun je noman ba to tun kafin rashin tsaron ake almajiranci suke kasa daukan ɗawainiyan 'ya'yan da suke zama suke sanadin kawo su duniya su kuma haihuwa su kuma su rasa yadda za su yi da su mata ta farko ta haifi 'ya'ya da yawa ka kasa daukan ɗawainiyanta ka yi abin da bature yake cewa final limitin ɗinta duk karin nushe ta ko ina ta lotse ta ko ina ta moji ta lalace shekarunta bai ta ko ina ba ka nena sha'awarta ka je ka ƙara ɗauko wata ka ce ɗakin da take ciki ta matsa a toshe za a ɗauko amarya idan ka ga ma akwai matsi ila yan naka sun fara yawa saboda ka an ɗauko musu wani ɗakin an sha samun iyayen da za su ce ƴaƴan nan nasu to za su almajiranci maza mata kuma za a tura su gidan aikatau mm. saboda shi fa yana buƙatar ɗaki da zai kawo wata wanda ita ma ta fara zuba ƴaƴa daga farko farko shin rashin sanin ma tarbiyyar na cewa suna da damar su kare hakkin ƴaƴansu daga wurin ubansu ko kuma wani wanda yake son ya cutar da su ba me ganin ki yanda kika faɗi a ƙauye kuna da fili babba in ka tashi za a yanka maka inda zaka gina ɗakin ka a yanka maka inda zaka yi noman ka wanda zai ishe ka rayuwarka an koya ah, maka eh, kuma kana da mata da ɗa ko kuma da kuna da isasshen wuri a cikin birni wanda a ƙauye wanda ba sai ka biya ko sisi ba sai ka taso ci rani ka taho cikin birni kar ki manta cikin birnin nan da za ka zo ɗaki sai ka kama haya ba filin noma kuma ba kai ba ka da wata kwakwarar sana'a sai ka zo za ka fara neman bige-bige kuma kai ka saba da rayuwarka irin ta ƙauye auren mata uku auren mata hudu haihuwa duk shekara sai ku zo kuna fama da ɗaki ɗaya da mata biyu inda kika ce a toshe nan a bige nan wurin ga wanda ma ya samu ya kama a ah, sai ki ga mutum yana da ɗakin haya uku hudu a cikin gari kowace da mata da 'ya'ya a ciki kin ma mai kyau eh. akwai wanda ko ciki da falo ne matan biyu ne a ciki duk wacce ranan girki a duk wacce ranan girkin ta ita ce ke wadaka kuma akwai 'ya'ya a ciki to ta ya za a yi tarbiyyar wai za a ta ya za a sauke nauyi a nan wurin ta yaya za a fitar da haƙi ke da ƴaƴanki kuna falo in ba ke ce ke da girki eh, wacce take da kirki ita tana cikin daki. amma ita da miji kawai. To ni da gaskiya gani na wannan batu ne wanda ya kamata a mai da hankali a kai musamman masu faɗa a ji a cikin al'ummominmu na nan a A cire san kai da hmm, kwaɗayi ba. A na kawar da ido akan abu yana karami ana cewa ya yi karami wai ba a raba yaɗa ba. Wai idan cewa suka yi wai wannan idan ana bayyana ta wai ta fi yaɗuwa. To kuma ba a bayyana ba gashi nan dai yaɗuwan take ta yi ta zama mana. Kuma ta ƙarƙashin ƙasa. Kuma kawai sai dai mu ci gaba da nuna abin baya faruwa bayan yana yana barna. salo a fara maganar tashin hala ta rage yaduwa ina gani dan wani abu da da yake faɗa name an shame ka faɗa abu dan mutum ya ji ko ya ji mm. kunyan abu shi mm. aka ce ana wani ƙasa ne ko mm. dan tsakuwa ta tsorata ana tona tsakuwa dan aya ta tsorata ana tauna tsakuwa dan aya ta tsorata ai ba dan dadi yake tona ta to kin ga ba dan dadi yake tsoro ake tauna ta ba to sai ya kamata ne ya zama cewa duk masu faɗa ji al'ummomin iyaye ba wai ma iyaye ba kawai duk wanda ya san cewar dan shi yana da in kanin shi yana da ya ko kuma wan shi yana da ya ko kuma kuma dai kawai kai in kai dai mai hankali ne kuma mutum ne wanda Allah ya baiwa hankali ka ɗauki wannan abin a ranka to in ka gana ba daidai ba ka kira ka nuna sarwa ba fa faɗa za ka yi ko kuma irin a'a da basira da hikima domin har a samu a canza haka kuma kuma malaman mu idan da Allah ana magana yau yau mun ji an yi magana muhimmancin sadaka Allah dai saka malamai mm. gobe an yi mahimmancin azumi Allah dai ya mm. biya mm. sallan nafila jibi a sago na zamantakewa haka da na zama kuma a yi ta zalla babu boye-boye babu wannan. Kamar yadda ɗazu na fara muku tsokaci akan magana ita kanta uwa. Wato a bar magana cewa tarbiyyar uba uba uba duk da yake sun ɗan yawanci zaki ki gan an fara magana tarbiyya ce aita ciki tare da 'ya'ya. To tana da tare da 'ya'ya kamar abin da ake cewa ne ba ta da fawa ba ta da karfin da za ta ce ko ta hana ai. Mm. zai iya yiwuwa za ta ga ta ga abin da ya kamata a ce ta tsawatar amma ba ta da wannan karfin saboda mene an nuna mata cewa ita ba kowa ba ce. Yau watakila ba ta da tattalin arziki. Ba kuma ta da tattalin arzikin da za ta iya rike to maganar tarbiyyar ta bangaren uwa. Ai duk al'ummar da ɗauka ba shi nake kallon shi ba ma. Mm. Mace ita kaɗai tana da ciki wata ban ta samu cikin nan tun daga kwana bakwai da mm. samun cikin nan har ta dire wata tara ba ta cikakken lafiya. Mm. Wata idan ta samu cikin wata uku lafiya wata ɗaya lafiya wata uku ba mm. lafiya wata ɗaya lafiya mm, lafai lafai dai kenan lafai lafai kenan sannan kuma tana da wasu ƴaƴan haka ba kuma a ɗauke mata fa wanke wanke shara girki da gida zai dawo kuma yana jiran shi ma a zo a bashi yana ma sa a ƙara tarairaya ma ba ragewa wannan ma fa a cikin gidanta fa kenan kawai fa tana da ƴan uwa tana da maƙwabta. akwai wanda ake mu'amalar rayuwa da su na yau da kullum kuna ganin cewar mutum kwakwalwa ɗaya tana da lokaci na ta ɗauke tarbiyyar nan duka akan ta ɗora shi. ni ma dai kullum ina tunanin wace mace wai wace irin halitta ce. ai wata halitta ce mai ban mamaki eh, amma ban mamakin tana buƙatar taimako shi yasa dama a yanda ubangiji daman ya tsara al'amuran rayuwa na mm. aihuwan ƴaƴa mm. sai an haɗu ne da uwa da uba sannan Allah zai sa ƴaƴan nan su fito. to kin ga bai ma'ana ba wani zuwan ɗan duniya ne kawai uwa da uba suke tarayya ba a'a a duk wani lamari ma ya kamata su yi tarayya. yau da kullun din yaro uwa da uba ne ya kamata tarbiyyar yaro uwa da uba ne ya kamata tsaftace yaro uwa da uba ne ya kamata amma ni zan iya tabbatar cewa a cikin mu akwai namijin da zai ce bai taɓa ma shi wanka ba rikewa ma ni da nan ma an yi wani abu a gabana mm. jariri ne wata satin sa uku yana zaune a daidai gefen sa a kujera uwar tana can tana wankin kayan kashi da fitsari yawa amma kiranta yake yana ta zo dan na ya fara eh, kuka ya ma dauka ya rike ba zai ce zo danki yana kuka to saboda haka nake son al'umma su gane cewar fa yanda ubangiji ya hikimarsa cewar tarayyan nan za a yi tsakanin mata da miji ko kuma uwa da uba a kawo da duniya tarayyan nan ba ta karewa ba a nan fa take karewa ba a'a za ta ci gaba ne har illa ma sha Allah akan kuma dukkan lamuran rayuwar yaro ba wai ni ba abin yana mun tuna ga cewar wai maza da suna fadin to ai hannun uwar ne to ai uwar ne kai me kake yi yana uwar take da hannu biyu Allah bai baka hannu biyu ba kai ma daga karshe dan Allah ina son mu ba yan uwa shawara a iya sanin abin da ya hau kan uwa da kuma shi uba akan maganin tarbiyya shin akwai wani abin da aka ce miki kawai ki saki ma dan karamin yaro yayi ko ko cewa aka yi ka gina shi har sai ya girma ya zama mutum kafin ka saki ya yanda muka sani ma iyayen na da ba ma sa saki ko ka girma yawo abin da ke san ce da girman naka ma ana ana ci gaba da saka hanya ne har sai Allah ya raba ku kiran da zan kamar shuka ce fa in kika yi shuka shuka nan dole ki nome ciyayin da ke gefanta mm. dole ki duba da kwari ki mata feshi dole in lokacin taki ya zi ki sa taki in lokacin girbewa kowa ya girbe to haka abin da ka haifa da shi abin da ke haifa da duk wani abu da yake kewa da shi wanda ya hada da ke kanki da kika haife shi da shi mahaifin shi da yan uwan shi eh, na kusa da na waje mm. da makota da al'umma da komi to wannan abubuwan da ke kewa da shi eh. abincinsa da duk abin da ake ciki nauyi ne akan ki wanda dole sai kin kiyaye sannan wannan dafa zai zama mutum wanda haske ki girba eh, kuma shi amfani kansa kuma amfani eh, al'umma al'umma ita ma ta girba daga jikin shi ni wa shawara kenan duk wani abu da ke zagaye da dan adam wanda ka haifa to sai ka kiyaye mai saboda ita rayuwa akwai wani abu da ake kira yin yang balance kenan sai an tabbata an samu balance ta kowane bangare mm, ta ina ya zama ba eh, wani gibi daga ciki da mm. waje to sannan fa za a haifi da mai albarka ba ce ba taren yuyu ba in ji hausa malama sarayya to ni a gani na wannan abu ba wai fa bayar da mama bane ba na uwa da ake tsakaninta da ɗan jaririn ta kawai yawwa da za a ce a ah, idan ya kai wata goma sha biyu zan yaye shi mm, ke an rabu da ah. wannan ba to shi tarbiyya ba haka yake ba tarbiya wani abu ne wanda har illa ma sha Allahu domin ɗan adam ajizi ne ka a kowane lokaci akwai sun ga ɗanka yi wani abu da ba daidai ba wanda kai a matsayinka na mahaifin shi ko kuma na wani wanda ke gaba da shi ko kuma mai faɗa ya ji za ka kira shi ka nuna shi da shi a'a ka zannan fa da kai fa bai dace ba ka bari ko kuma ka zannan fa da kai ba ka kyauta ba don Allah kar ka kuma yin shi saboda ba abu ne wanda za a ce akwai lokacin da wai ko kuma ka aure da ya shikenan ai na aure da ita shikenan ai tsakanin da ita yanzu ba wani a ana sa ido daga nan har illa har iya rayuwar ku ni a gani na tarbiya ba ta ai na ganin shi sa kila auratayya na da ya fi karko saboda iyaye suna sa ido su ga ina ne ake tun abin bai girma ba a sa a datse shi a shi kuma ya din tana ta san cewa akwai wanda za su tsaya mata kana da na gaba da kai akwai wanda su gatanta mata kuma ba ta kawo matsalan in na gidan miji ne in na wani abu na zamantakewa ne za kuma a yi mu abin mace kan hanci wa ake mm. cewa a gyara mm. Mm. ba kamar yanzu da aka yi ga matan gasu nan ba to kin san a dama idan ana neman aure har za a tambaya a ce um, idan an mishi magana yana ji idan an mata magana tana kwaba yau yana da masu mishi fada a gidansa yaya uwar ta take waɗanda ma ba sa ba da ɗa ma wanda ya zama shine babba ba shi da mai mishi fada so da su ce gobe idan wani abu ya taso wa zai tankwara shi Yawwa idan ya cije akan wani abu wani zai shi ya dan shafa mishi gris ya samu ya sanya akan wannan abu wato kenan dai al'umma ya kamata in bai da hali a daina cewa nawa nawa ne kawai na kowa ma kowa rike shi. idan gemun wai dan uwan wai ya kama da wuta wai naka kawai sai ka shafa naka ruwa shi ke naka kyali fara kashe nashin eh, don gaba ɗaya ma shi ya tsira kai maka tsira don an sha samun ga kasa-kasai na da muke da shi na maganar tarbiyya kai ka killace kila ka iya bakin Ka kana ganin ai har ya girma in ya girma ba damuwa na riga na bashi tarbiyya can sun lalace lalatattun dai da kake tunani su za su ƙara zagayarwa haka su za su zagaye su gurbata naka su gurbata ko shi ya kai kanshi ko su su kawo kansu wurin shi kuma dole sai an hada a ma'amala za a fita a je ai wasa mm. za a je makaranta za a hada a islamiya za a hada a kasuwa mm. kai kawance ma za ka iya shiga gidan makwabta ma ka hadu da wa'ansu ma su ma yan wasu gidan ai sun zo su gidan a wayan nan ma sai a hadu to bare yanzu da ake da yanan gizo yanzu da ake da yanan gizo ma Allah ya ci gaba da kare mu ya kara taimaka mana wani maganar tarbiyyar yara haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da can gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a kasance lafiya.